من الشيطان الرجيم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبا da darasinmu na wannan littafi mai suna matanul ashmawiyya matane na littafin ashmawi fil ibadati ala mazhabi sadatil malikiyya littafin da aka rubuta shi bisa ayyukan ibada a bisa mazhabar manyan malamai waɗanda suke koyi da al'imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala wanda ya rubuta wannan littafi shine al-Sheikh Abdul Bari al-Ashmawi ar ruhai jazakallahu khairan idan ba manta ba a darasin mu na baya mun yi magana dangane da sharuɗa na sallah muka ce sharuɗa na sallah sun kasu kashi biyu akwai sharuɗa na wajibcin sallah akwai sharuɗa na ingancin sallah sai mutum ya haɗa waɗannan sharuɗa sa'annan sallah take zamowa dole a kansa to idan zai aiwatar da sallah menene hukuncin sallah me da me ya kamata ya kula a cikin sallah idan kun lura za ku ga malam yakan tsallake waɗansu abubuwa da yawa wanda yake baya ɓata lokaci wajen ba da bayani a kansu tunda damar littafin an yi wa yara ƙanana ne ba wa manya ba idan littafin manya ne kamata ya ambaci komi da komi ba za a tsallake wani abu ba matukan za a iya tunawa to amma in littafin yara ne to za a takaita musu kamar ana jawo su ne da wasa da wasa da wasa sai a jawo mutum kafin ya ankara sai ya shiga ciki to haka ma harkan ilimi da farko za a yi ta jawo ka da waɗansu abubuwa masu sauki masu arha wanda ba su da wuyan gane ba to idan ka shiga ciki kuma sai ka samu bayani dalla dalla saboda haka a darasin mu na yau za mu tashi a sabon babi babu fara'id salati wa sunaniha wa fada'iliha wa makruhatiha babin da zai magana akan farillan sallah abubuwan da suka zamo dole a yi su a cikin sallah idan babu su babu sallah wa sunaniha da kuma sunnonin sallah waɗanda suke idan aka bar su da gangan sallah ta baki idan aka bar su bisa kuskure ko da mantuwa to sai ayi sujadan qabliyya ko ba'diyya wa fada'iliha da kuma mustahabbai wanda idan mutum ya bari ko da da gangan ne sallarsa ba ta ba sai dai bai kyauta ba wa makaruhatiha da abubuwan da ba a so a su a cikin sallah bi ma'ana waɗanda yake ba sa ɓata sallah to anan da sai ya kara mana da wa muqtilatiha da abubuwan da suke ɓata sallah to amma sai ya tsaya a makaruhai idan ka je littafin gaba kuma ko ka matsa ka je wani wuri to sai ya kawo maka abubuwan da suke ɓata sallah yanzu dai abin da yake muhimmi shine mutum ya aiwatar da sallah ya san abubuwan da suka zama dole da wanda suke da muhimmanci da kuma waɗanda suke ake bukata sa'annan da abubuwan da ba a so fa amma fara'idu sala amma farillan sallah fa salasata ashara bi ma'ana fa salasata ashar guda goma sha uku ne nan abin da ya kawo kenan to amma na ga waɗansu suna cewa ya kamata ya kawo guda goma sha biyar ko kuma ya ce guda goma sha shida saboda farillan sallah abubuwan da suke da muhimmanci a cikin sallah suna da yawa kwarai da gaske to a wannan tsari an ambaci farillai kuma zuwa ka fara ambata za a kawo sunnoni sana kawo musu akwai. amma a wani tsari sukan ambaci rukunai ne sa'an su ambaci wajibai nan kuma sai su ambaci sunnoni to kaga a wancan tsari rukunai su ne farillai a nan واجبای sune sunnoni a nan